وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم الله mai tsarki shine wanda ya fara halitta ba tare da ya ga samfur a wurin wani ba kuma shine zai dawo da halittar bayan ta ƙare kuma dawo da halittar ya fi masa sauki akan samar da ita a farko duk guda biyun masu sauki ne a wurinsa domin idan yana son wani abu ya kasance cewa yake yi kasance sai ya kasance kuma duk wata siffa ta girma da kamala ta ƙololuwa gare shi ta tabbata shi ne mabawayin da ba a rinjayarsa mai hikima cikin halittarsa da gudanarwarsa